Ba da tazarar haihuwa wani muhimmin al'amari ne a bangaren lafiya musamman ga mahukunta da kuma sanin fannin lafiya da buƙatar tsare-tsare a tsawon shekaru masu zuwa. ana fahimtar da tsarin tazarar haihuwa ne ta la'akari da alkalmar mace-macen mata yayin haihuwa ko mutuwar yara ƙanana hukumar lafiya ta duniya ta ce haihuwa ba tare da tazara ba shine babban ƙalubalen da ke fuskantar kiwon lafiyar bil'adama musamman a lokacin da ba a samun abinci da jiki ke bukata bincike na baya-bayan nan da majalisar ta yi ya bayyana cewa miliyoyin mata ne ke muradin amfani da abubuwan tazarar haihuwa amma ba sa samun haka a saboda rashin bayanai da kuma kuma ayyukan kiwon lafiya ko kuma rashin samun goyon baya daga mazajensu da ma al'ummar da suke zaune a cikinsu. Shi kuwa Dr. Muhammad Ibrahim ƙwararren likitan cututtukan mata ƙarin haske ya yi game da alfanun tazarar haihuwa ga mata. Muhimmancinsa zai tabbatar da cewa ita uwa da ɗanta suna ganiya cikin ƙoshin lafiya a daidai lokacin da aka samar da shi a yara wannan zai taimaka wajen rage cututtuka irin ciwon yunwa da ke samun yara wajen koyaye ko kuma rashin karɓar nono a lokacin da ya kamata yaro yana karɓar nono ko ita kanta uwar ya raba ta da ciwon yunwa zai kuma iya rage faruwan haɗarurruka na cututtuka irin na ɓangaren abin da ya shafi tsafta zai iya zama cewa za a samu damar haifan yaro a kula da shi shi ma malam muhammad Diso masanin halayyar biladama na kwalejin ilimi ta tarayya magana ya yi game da tasirin tazarar haihuwa ta fuskantar zamantakewa da tattalin arziki haihuwar a goma daya kwakwara to yawanci idan ya zama na mutum ba shi da ikon da zai tarbiyyar da 'ya'yansa wajen harka a tura shi makaranta ne a kula da cinsa da shansa shauransu to zai zama na yaran nan ba abin da ba su yi ba harkar doke-doke harkar shaye-shaye a nasa bangaren kwamandan hukumar hisba a jihar kano malam aminu ibrahim daurawa ya yi tsokaci ne dangane da matsayin tazarar haihuwa a addinin islama saboda haka da addini ya ce a yi aure a hayayyafa annabi zai alfahari da yawan yaran alkiyama ai ba zai alfahari da yawan yoyoyo marasa amfani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwa ya gaya wa uba irin abin da ya kamata ya waɗansa na koya masa tarbiyya na koya masa ilimi na koya masa sana'a domin ya zama ya amfani kansa ya amfani iyayen da suka haife shi ya amfani ƙasar da aka haife shi a ciki da kuma addinin da yake yi saboda haka tamar da tsari na tabbatar da ingancin lafiyar iyali wannan tsari ne da ya dace da addinin musulunci haka zalika malam aminu daurawa ya shawarci al'umma a ko da yaushe su dinga sanin alhakin da ke tattare a wuyansu a matsayinsu na iyaye baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya